Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 25 ga watan Fabrairu shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya a yayin da kuma su kuma za a same mu akan alfa rediyo. ko kuma a intanet za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya na farko da aka fitar yana nuni da cewa shugaba mai ci yanzu Muhammadu Buhari ne ke gaba inda ya lashe wasu jihohi biyu a kudu maso yammacin kasar. shugaban amurka donald trump na tsinkayar ma'amala mai kyau tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a babban taron kolin da za su gudanar a kasar vietnam mataimakin shugaban kasar amurka mike pence yana kan hanyarsa zuwa bogota ta colombia inda zai gana da shugabar kwankwariya na kasar venezuela juan guaido to madalla kanan labaran kenan idan lokaci kai ba mu dama za mu kawo muku rahotanni da dama akan irin hali da ake ciki yayin da ake jiran sakamakon zaɓe a najeriya da farko za mu kira abokiyar aikinmu alheri grace abdu buji irin wainar da ake toyawa a ɗakin taron ƙasa da ƙasa inda ake tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya a kaduna kuma hukumar zaben jihar ta sanar da sama da ƙananan wato sakamako na ƙananan hukumomi goma sha hudu cikin ishirin da uku haka ma jihar gombe ta sanar da sakamakon zaɓe na 'yan majalisu da na shugaban ƙasa a jihar. kana cibiyar raya demokradiyya a najeriya ta cdd ta gargaɗi 'yan ƙasar su guji bayyana sakamakon zaɓe sabili da haɗarin da ke tattare da yin hakan to yayin da ake jiran sakamakon zaɓe a maiduguri kuma babban jam'iyyar adawa ta pdp ta zargi jam'iyyar apc mai mulki da sayin ƙuru'u bayanai kuma da ke fitowa a garin abonima da ke jihar rivers inda aka samu tashin hankali da kisar wani soja wato rundunar shiyar ta shida ta tura sojoji a wurin domin kawar da makamai a wannan wuri za ku kuma ji tsokaci da wasu masu ruwa da tsaki suka yi akan harkar zaben najeriya da kuma kyawawar zato da suka bayyana ga makomar demokaradiyyar najeriya amma yanzu bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. Sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya na farko da aka fitar na nuni da cewa shugaba mai ci yanzu Muhammadu Buhari shine ke gaba inda ya lashe jihohi biyu na kudu maso yammacin kasar. Sakamakon hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta fitar yau litinin ya nuni da cewa Buhari shine akan gaba a jihar Ekiti da kusan kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. haka kuma buhari ya samu lashe zaben jihar oshin ya kayar da abokin takararsa atiku abubakar da kusan ƙuri'u dubu goma ana sa ran cikin 'yan sauyi masu zuwa za a ci gaba da samun sakamakon zaben an dai gudanar da babban zaben shugaban kasar ranar asabar a jihohi 36 na najeriya da kuma babban birnin tarayya abuja duk da yake dai hukumar inec ta ɗage wasu zaɓukan a wasu yankuna da aka samu matsaloli. haɗakar ƙungiyar da ake kira situation room da ta haɗa da ƙungiyoyin al'umma sama da saba'in sun ce mutane akalla 39 ne a kashe a wasu tashin hankalin da ya shafi zaben duk da cewa an sake ranakun zaben hukumar inec ta ce ta gamsu da zaben a cewar kamfanin dillancin labarai na faransa shugaban amurka donald trump na tsinkayar ma'amala mai kyau tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a babban taron kolin da za su gudanar a kasar vietnam cikin wannan makon inda fadar white house ke cewa babban makasudin tattaunawa shine dakatar da shirin makaman nukiliya ta koriya ta arewa muna fahimtar junanmu na yi imani amma za ku ci gaba da gani a 'yan kwanaki masu zuwa a cewar trump jiya lahadi shugabannin biyu dai sun haɗu a watan yuni inda daga baya trump ya ayyana cewa babu sauran barazanar nukiliya daga koriya ta arewa amma idan ya gana da kim a ranar laraba da alhamis a birnin hanoi babban birnin vietnam babu wata babbar shaidar da ke nuna cewa ana samun ci gaba a alkawarin da koriya ta arewa ta yi na dakatar da shirinta na nukiliya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na cnn jiya lahadi cewa babu wani sauyi akan takunkumin tattalin arzikin da amurka ta kakabawa koriya ta arewa To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence yana kan hanyarsa zuwa Bogota ta Colombia inda zai gana da shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Venezuela Juan Guaido. Ya kuma gabatar da wani jawabi ga 'yan ƙungiyar lima kan tashin hankalin da ake ci gaba da fuskanta a Venezuela. ana sa ran fes da shugabannin yankin za su tattauna akan dabarun yadda shugaban kasar venezuela nicolas maduro zai sauka daga kan mulki da kuma yadda za a shigar da kayan jin da yanzu haka suke a kan iyakar brazil da colombia inda ake fuskantar karancin kayan abinci da na magunguna a wani taron manema labarai wani babban jami'in gwamnatin trump ya ce amurka tana shirin daukar duk matakan tattalin arziki da na diflomasiyya domin kawo sauki ga lamarin venezuela ke ciki kuma jawabin da za a yi zai nuna misalai kan abin da yake nufi hukumomi a somalia sun ce mayakan kungiyar al-shabab sun harbe wasu fararen hula tara har lahira a babban birnin magadisha a yau litinin jami'an sun ce mayakan sun kai wa fararen hula goma sha ɗaya hari waɗanda suke shara a kan tituna sai suka buɗe musu wuta a lafol da ke yankin shabel lafol na da kusan tazarar kilomita ashirin yammacin birnin magadishu gwamnan yankin muhammad ibrahim barai ya faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa maharin sun kashe maza uku mata shida sauran wasu ma'aikatan biyu kuma sun raunata a harin bare ya ce maharan ba sa son mutanen su share kan titunan saboda suna amfani da shara da bishiyoyi ta hanyar ɓoye ababen fashewa a halin yanzu kuma an fitar da rahoton da ke cewa sojojin amurka sun kai wasu sabbin hare-hare hudu akan kungiyar alshabab a yankin shabel dakarun sojan amurka sun fitar da sanarwar da ke cewa hare-haren da aka kai an kai su ne akan wasu gine-ginen kungiyar al-shabab da kuma wasu shingayen motoci a kunyu baro da janel da kuma adugel inda aka kashe 'yan kungiyar biyu kungiyar al-shabab ta yi ikirarin cewa mutanen biyu da aka kashe fararen hula ne ciki har da karamin yaro sai dai sojojin amurka sun ce ba a kashe ko da farar hula ɗaya ba ko runa wani a harin daga ƙarshe ƙungiyar taliban da ke afghanistan na fatan za a cimma kyakkyawar matsaya a zaman tattaunawar da ake da jami'an amurka a doha wadda aka fara yau litinin a cewar mai magana da yawon ƙungiyar taliban suhel hashin ya ƙara da cewa ya kamata a yi tattaunawar ta zamanto a kan wasu batutuwa biyu da duk bangarorin ke ɗauka a matsayin babban batun da za su kawo ƙarshen tashin hankalin da ya kwashe shekaru goma sha bakwai kwashe sojojin kasashen waje daga afghanistan da kuma tabbatar da cewa wata kungiyar ta'addanci ba ta yi amfani da kasar afghanistan ba wajen kai wa amurka da kawayen ta hari to madalla kamar yadda muka ga muka gaya muku a yau rahotannin da za mu kawo muku suna da dama sannan kuma um, sannan kuma muna da wato abubuwa da muke son ku ji da irin waida da ake toyawa a yayin da ake jiran wato sakamakon zaɓe to kamar yadda muka alkawarinta muku tun farko za mu tattauna da abokiyar aikinmu alheri grace abdu daga ɗakin taro na ƙasa da ƙasa daga wato birnin tarayyar najeriya abuja kenan uh, salamu alaikum grace in kina saurarin mu salamu alaikum alheri grace abdu idan kina tare da mu muna muke sallama to da alamar uh, mun samu to uh, kamar grace ta amsa ko akwai matsalar na'ura to kafin mu ɗauki grace bari mu je wato uh, mu je jihar rivers inda muka samu labari cewar wato an tura ko kuma sojoji na shiyar shida kenan an tura da dakaru zuwa wato yankin abonni ma inda aka samu tashin hankali har da kashe wani soja a wurin domin kawar da wato ah, makamai a yankin kenan lamido abubakar na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya turo mana. to ina jin har yau da muna samun dan matsaloli na na'ura don haka a jama'a shi a gafarce mu akwai rahotanni da dama da muke kokarin kawo muku musamman ma akan irin sakamakon zaɓe da aka samu aka riga aka fito da su wanda a babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke abuja an riga dai an fitar da sakamako na wasu jihohin inda aka ce shugaban ƙasa wato muhammadu buhari yana kan gaba da wato um, a jihohi biyu da aka riga aka fito da sakamakon zaben kenan to a wasu jihohin ma an fito da sakamakon zaɓe a matsayin jiha amma ba a bayyana da shi wato a matsayin na ƙasa wanda yake za a kawo na shugaban ƙasa ba inda a jihar kaduna an samu wato hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kaduna ta iya ta ba da wato ta fito da sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi wato wannan babu wannan matsala ce muke fuskanta ban san dan mm. ta fito ba amma ga injiyoyin mu suna can suna ta kokarin dawo da lamarin duk da yake dai kamar ka ce muna da rahotanni da yawa da ya kamata eh. mu kai su ga jama'a gashi ɗoga wayar grace ta gagara to mutane sai a yi kokari a Mm, a ci gaba da kasancewa da mun sha Allah kamar yadda muka alƙawarinta muku za ku ji irin wainar da ake toyawa yayin da ake jiran a samu ko kuma a tattara sakamakon haka ne to duk da haka dai kasancewar dai hakan ta faru ba abin da ya kamata mu yanzu shine tunda bamu samu dama kawo rahoton nan. ba kuma akwai mutanen da muke kokarin kawo a wayar ba su samu ba saboda haka za mu buɗe layukan waya magani cewar idan mutane suna kusa sai ku ɗau wayoyinku ku kira waya domin mu tattauna da ku kafin a shawo kan wannan matsala lambar da za a kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar amma kar a manta a fara sa alamar tarawa plus da ɗaya sannan a jero lambobin to da fatan dai za mu samu mu ji daga bakin jama'a abubuwan da ke faruwa musamman ma kana ganin da zaɓe ya zo aka gudanar da zaɓe mm. ana dakon sakamako na zaɓen to sanda da kokari ga kuma abdul aziz wato adili yana kokarin faman wato dauko mutane a kan wato layukanmu don saboda mu ji irin yadda suke jiran wato sakamakon zaɓe musamman ma a jihohi da suke wanda tuni an riga an fara ba da sakamako a wasu jihohin don haka jama'a sai a mana aikin gafara sha Allahu za mu kawo muku kamar yadda muka alkawarinta muku layukanmu ne muke dan samun matsala kamar yadda ka sani abu na na'ura yadda aka yi za a samu wani mm, wasu lokutan daman dole ne ba zai zama to ɗari mm. bisa ɗari ba dole sai an samu tangarɗa wasu lokutan To mun samu kira daga Kaduna, wane ne daga jihar Kaduna? Baba ku makeri barka da yamma. Yawwa Alhaji Musa. Yawwa. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To madalla. To alhamdulillah kamar yadda muke jin bayanai ko kuma yadda bayanai gabata dangane da ita kanta maganar zaɓe da aka yi a Najeriya. Hmm. gaskiya babu shakka ba baya kuma kari mu taba ganin zaben da ya burge mutane da farin ciki da annashuwa inda abu ya gabata irin abubuwa ya tafi daidai wa daida ba irin wannan to madalla kuma kaga inda ake samun sakamako ana samun irin yan majalisu da na sanatoci da sauransu mhm. babu shakka mutane yanzu suna nan sun kafa kunne suna sauraron kafafun kafafun kafafun watsa labarai kamar irin su BOA nan kaga su ne wanda suke tunanin cewa za a samu sahihin labari ko kuma a samu labarin da ya kamata yanzu alhaji musa Alhaji Musa Musa kamar yadda kasancewar kace an yi jiraɗin wannan zaɓe da aka gudanar akwai wasu gurare da ba a yi zaɓe ba musamman wasu jihohi da wasu yankuna haka kana ganin ba ku da damuwa cewar hakan ya zai kawo zai taka rawa wajen samun sakamakon zaben baki ɗaya idan aka zo aka yi za a samu matsala wajen samun sakamakon zaben. Eh, ka gane matsalar damar da za a fuskanta kenan dangane da shi wannan magana fitar ruwan da sakamakon zaɓe gaba ɗaya. Mm. Saboda ka kamar irin zahar Zamfara da guraren da ba a yi ba da irin mai duk an ce akwai wani guraren da kamar jiya suke zaɓen ne ko yau ne da sauran wasu a gurare dai. Ya akwai Lagos akwai Anambra akwai mm, Rivers. Eh, yawwa, yawwa, yawwa, to mm. kaga irin wannan ɗan cike gurbin gaskiya zai ɗan kawo matsaloli wanda yake al'umma da mun shi ne suke ta tunanin cewa suna ganin kamar da kuma zaɓe da mu ta fara sanarwar cewa maybe ranar laraba za a samu sakamakon zaɓen nan. To Alhaji Musa mun gode. Mm. Muna nan cikin kwanciyar. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa yanzu mun samu giras akan layi. Giras kina tare da mu? Ina tare da ku. wasanni sanniya aiki a ƙoƙari. To kin ji duk da yake dai mun samu dan tangar a na'ura a nan Washington muna son mu san cewar me ke faruwa yanzu haka ne a nan Abuja. Yanzu muna ɗakin tattara sakamakon zaɓe na hukumar zaɓe sakamakon zaɓe na ƙasa kenan inda jihohi bisa jihohi ake gabatar da sakamakon zaɓe kawo yanzu dai an sanar da sakamakon zaɓen jihohi hudu. Mm. da kuma babban birnin tarayya abuja ana kan jiha ta biyar an ba da sakamakon zaben jihohin kwara ekiti osun da kuma nasarawa da babban birnin tarayya abuja inda ake ciki kenan a halin yanzu to me zai kawo ga eh, jihohin da wasu yankunan ba a kammala zaben ba wanda ma za a yi ma sake zaben ya hakan zai kawo ai babu babu wata ina tsaman ana samun rahotannin da ba cikakkun rahotanni ba mm. babu jihar a najeriya nan babu jiha ko guda ɗaya da aka soke zaɓe na mm. ɗaya kenan. Mm-hmm. Na biyu ana gudanar da zaɓuka a waɗansu mazaɓu ƙalilan ne a kowace jiha ce ma da ake gudanarwa mm. a jihohin tarayyar Najeriya. Kana kuma a cikin jihohin nan inda ba a samu yin zaɓe ba ranar Asabar an yi zaɓe ranar Lahadi. inda aka samu matsaloli sosai sosai da ba a gudanar da zaben ba hukumar zaɓe ta ce za ta gudanar da zaɓe kuma tana nazarin ko shi waɗannan mazaɓin za su yi wani tasiri a sakamakon zaben da za a gabatar a jihar to kawo yanzu dai waɗannan jihohin da ake magana kamar misali jihar nasarawa da aka gabatar da sakamakon zaben ta yanzu mm. kuma akwai waɗansu wuraren da ba a yi zaɓe ba ranar asabar aka yi jiya lahadi har sun samu sun tattara sun kawo kuma suna cikin tana ɗaya daga cikin jihohi guda hudu da aka sanar da sakamakon zaɓe so bisa ga dukkan alamu ba lallai ne waɗansu mazaɓen da ba a yi zaɓe ba su yi tasiri a sakamakon zaɓen jihar baki ɗaya to alheri abinda mutane za su so su ji karin bayani shine da yake daman kin riga kin ce jihar Kwara tana cikin jihohin da aka riga aka bayyana sakamako wani irin abubuwa ne suka faru ko kuma ya sakamakon ya tafi a jihar Kwara saboda wuri ne da mutane ke son su ji sai dai hmm. ce maka ya sakamakon zaben ne ke da yake ni ba na jihar Kwara ni ina nan ne inda ake gabatar da sakamakon zaben to sai dan gaya maka sakamakon zaben bisa ga yadda aka same shi domin kamar yadda nace waɗansu abubuwa da ka iya faruwa ko na hmm. tashi tashi hankali idan ba su tasiri a zaben nan ba sakamakon zaben ba hukumar zaɓe tana sanar da shi bisa ga sakamakon zaben jihar kwara jam'iyyar apc ita ce ta yi nasara da kuri'u dubu ɗari uku da takwas da ɗari tara da tamanin da hudu sai kuma jam'iyyar pdp ta samu kuri'u dubu dari da talatin da takwas da dari da tamanin da hudu a jihar kwara kenan jihar ekiti jam'iyyar apc ta samu galaba jihar osuma jam'iyyar apc ta samu galaba haka kuma jihar nasarawa sai dai a jihar nasarawa ratar da ke tsakanin jam'iyyar apc da pdp ba yawa kuma nan da nan waɗansu wakilan jam'iyyu da suke nan sun tashi sun yi korafi ga hukumar zaɓe suka ce akwai korafe-korafe da suke da shi musamman ma a jihar Nasarawa hmm. da suka ce ya kamata da hukumar zaɓe ta saurari korafe-korafen kafin a amince da sakamakon zaben da jama'an tattara zaɓe suka sakamakon zaɓe suka gabatar banda haka kuma akwai wani abin da na lura da shi hmm. jiya a waɗansu jihohin da ake gabatar da sakamakon zaɓe idan aka gabatar da sakamakon zaɓe shi babban jami'in jiha zai duba ya ga ko kunu'un nan da aka gabatar sun daidai adadin su yi daidai da yadda ya gabatar nan da nan yana faɗa ai adadin ka bai daidai baka koma ka sake to amma a nan ba haka ta ba take ba ina ga duk dai aka gabatar da sakamakon zaɓe hukumar zaɓe za ta karbi shi shugaban hukumar zaɓe zai duba takardar nan ya karbi sakamakon zaben to ban san abin da zai biyo baya ba kamar yadda ce hmm. a sakamakon zaɓe na ƙarshe da aka hmm. gabatar wani wakilin wata jam'iyya ya tashi ya ce yana da akwai abin da ya lura da shi kuma yana so a gyara ah. yanzu dai an fita dan shan iska idan hmm. aka dawo za mu ga ko za a yi gyara ko kuma za a to alheri da yake da yake kin babu na shugaban kasa a jihar Kwara ina batun na wato yan majalisu musamman ma a ah, shugaban majalisar dattawa da mutane suke wasu na'am ka san anan inda ake tara sakamakon zabe na kasa ana ba da sakamakon zaɓe ne na shugaban ƙasa kaɗai. gwamnoni na gwamnoni na shugaban ƙasa. A nan inda ake tara sakamakon zaɓe. Inda ake tara sakamakon inda za a ba da sakamakon zaɓe na 'yan majalisun tarayya a matsayin jihohi ne ake bada waɗannan sakamakon zaɓe. To mun gode kwarai da gaske da zaran idan wani abu ya taso za mu sake tuntuɓar ki To Sarfilu ka ji irin sakamakon da suka fito daga ainihin wato jihohin nan wanda aka ce shugaban kasa wani wuri ya samu rinjaye mai yawa wani ya samu karbin rata mm. ya kake ganin wannan abu. To ai hakan ai hakan wato duk da ba za ka ce ba za ka tabbatar ba har sai an kammala gaba ɗaya an ce to gashi yau hukumar zaɓe ta fito ta faɗi cewar gashi an wanda ya samu nasarar zaɓe to mun samu dai kira akan layi bari mu fara ɗauka wane ne kuma daga ina yake kira daga bauchi kalmar hukumar gamawa ya sunan malamin daga bauchi rabiu dattu gwalalo to malam rabiu ya zaben na ya dakon jiran sakamakon zaɓe ya ke a gare ka to gaskiya ni a tsarin da yake a gunduma nake ward haka mm. zaben wajen mu yayi kyau sosai sosai babu tashin hankali sosai wato an gudanar da zaɓe cikin lumana ba a soke ko an ɗage zaɓe a yankunan da kake ba saboda wani rikicin tashi hankali ko na ba ba rumfar zaɓe wata aka soke kowane zaɓe ya yi kyau ba wani hayaniya ba kuma tamkar za ka ce yan uwan juna ne kowa yana harkar jam'iyyar mm. da ya ga dama ya zaba wato yanzu dai ana ana dakon sakamakon zaben kenan abin da ya rage yawa yanzu dai muna muna ta saurare sakamakon zaben ma ya dan mana nauyi tun da muke son mu ja an kai result din mu bauchi ban ji labarin sa Abuja har mm. eh ka san lokacin ya daukar lokuta abubuwan suna da yawa a gare su saboda suna yi a hankali a hankali ne so zai dauki lokaci kafin a ce an kai ga dukkan jakokin najeriya 36 to malam rabi mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai to madalla mun gode to ga masu sauraron mu idan kuna nan za ku yi ɗaukan wayan ku ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku yanzu haka muna ɗaga wayoyinmu lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar kada a manta a fara sa alamar tarawa da ɗaya sannan a jeru lambobin har yanzu dai muna bibiyan wato sakamakon zaɓe da ke fitowa daga birnin birnin tarayya abuja da na jihohi duk da yake da cewar hukumar zaɓe ba ta kammala ba tana kan wato bayyana sakamakon zaben to idan akwai wani abu da kuka lura da shi ko kuma kuka gani cewa bai kwanta muku a rai ko ya kwanta muku a rai an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali za ku iya ɗaukan waya yanzu haka ku kira mu za mu ɗaga wayan ku mu ji ta ɓangarorin ku. To sai dai jama'a kada ku sha'afa kuna saurin waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma ne da minti da uku a nan Washington na safe. don haka sai a ci gaba da saurare da kuma irin abubuwa da muke kokarin kawo muku sannan kuma kamar yadda muka riga to abu alaikum salam wane ne akan layi abuwa alaikum salam wane ne ke magana Muhammadu Abdullahi daga Neja to bismillah malam Muhammad to na yi farin cikin da an kai yaɓe lafiya an ka gama lafiya mhm. To ka yi zaɓe a wajen na ka kaɗa ƙuri'anka inda kake? A ban je ba. Me yasa baka je ba? A ni ai Fulani ne ban da satin jabe. To ai Fulani ɗan Najeriya ne. Dan kana Fulani ai eh, ɗan Najeriya ne kuma na tabbata akwai baka bincika ba kaga inda ake muku rijistar zaɓe da dai sauransu a yankin. Eh ne. Ai dai zuwa lokaci kaɗan dai jan shiga layi. to ya kamata tun da akan yi duk wasu yankuna akan to mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka ta madalla to bari mun samu kira daga jihar kaduna wane ne kuma a kaduna To, ba biya ku makeri da Sharifilu barkan ku da rana ko yace ko yamma ko dare. yawa bismillah. yawa barka dai. Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya. hajji Murtala to ya zaɓe wa kana ato gaskiya alhamdulillahi a gaskiya kyakkyawan fatan dama da muke ta mm. faɗa kenan muke gaya muku kun ba mu dama haka mm. yadda muke ganin alamun mu'amala na mutane fiskoshin da kyakkyawan zato wannan zaɓe za a yi shi cikin rashin taraddadi ko rashin wani tunani fiye da duk zabukan da suka gabata kuma kaga alhamdulillahi yanzu ba ga dai mutane kowa dai harkokinsu sun koma suna yi mu kowa ya kan saurari rediyo hakan ko wasu abubuwa da inda za samu labarai na gida ka ingantattu gidan rediyon gida haka to mm. haka muke ƙara roƙon Allah ya kara sa a samu ci gaba a zaɓe haka yi lafiya gama lafiya kuma duk wanda Allah ya ba nasara mu ne masa kyakkyawan fata Allah ya ba shi rikon Najeriya kuma ya haɗa kan kowa da kowa fatan haka kuma Allah ya saka muku da alheri da wannan gudunmawa da kuke badawa. To Malam Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira ka bayar a wannan la'asariya zan ce ko yammaci mu da ke safiya ce a nan. to mun gode kwarai da gaske to layukan mu a buɗe suke za ku iya kiran mu ko bayyana mana ra'ayinku mu ji ya zaɓe wa kana kuma ya dakon jiran sakamakon zaɓe yake a gurin ku lambar mu ita ce b sifili biyu sifili biyar a sa alamar tarawa da ɗaya sannan a jero lambobin to da alama kamar akwai wani akan layi wakilinmu ibrahim abdulaziz ne muka samu daga wato jihar adamawa daga adamawa to malam ibrahim kana tare da mu a to da nika ga sai ka tafi da kuma ba za kuma ke mu da warhaka wato mun jika da safe kuma mun ƙara gayyato ka da la'asar za a ce eh, to ya bangaren inda kake me ake ciki akwai ne yanzu eh to gaskiya yanzu kusan a cewa an kusa kammala hada hancin sakamakon zaɓe na jihar adamawa hmm. wanda yanzu haka yake zance da fi kusan an samu mutanen hukumomi kusan a sha tara hmm. yanzu kuma na ba ta kuma kan hukumomi ashirin da ɗaya ne hmm. da ke wannan jiha ba wani abin burgewa sabbin shi ne wannan karanta ta kusa a cewa akwai na kasan sami sauyi akwai yan majalisar wakilai eh, ta jam'iyyar apc da suka sa mukamman su inda yayan jam'iyyar adawa suka samu eh, kuma haka nan ma mirita domin kamar yadda aka sani eh, a jihar da ma apc take da kujerun majalisar ta guda uku da mm. wannan karan san cewa wasu rasa kujerun su ya ga wasu da zuwa haka nan kuma akwai ita jam'iyyar ta APC da take da kujerun majalisar wakilai guda takwas a jihar amma tuni ne kusan kawo yanzu kusan ana cewa jam'iyyar adawa ta PDP a jihar hmm. yake da nasara galaba a kujerun eh, majalisar Abdulaziz bari mu ja ba birki yanzu mun sake tuntubar ka kila a shirin mu na gaba yanzu saboda lokaci da riga ya riga ya daga mana hannu da haka sarfilo eh, lokaci da za ka muna labarai a takaice. To a takaice labaran na cewa sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya na farko da aka fitar na nuna cewa shugaba mai ci yanzu Muhammadu Buhari shine ke gaba inda ya lashe jihohi biyu na kudu maso yammacin kasar. Sakamakon da hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta fitar yau Litinin ya nuna cewa Buhari shine akan gaba a jihar Ekiti da kusan kashi hamsin da bakwai cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. shugaban amurka donald trump na tsinkayar mu'amala mai kyau tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a babban taron kola da za su gudana a kasar vietnam a cikin wannan makon inda fadar white house ke cewa wani babban makasudin tattaunawa shine a dakatar da shirin makaman nukiliyan koriya ta arewa ya ce muna fahimtar junanmu na yi imani amma za ku ci gaba da gani a 'yan kwanaki masu zuwa a cewa trump a jiya lahadi shugabannin bidiyo sun haɗu a watan yuni inda daga baya trump ya ayyana cewa babu sauran barazanar nukiliya daga ƙasar koriya ta arewa mataimakin shugaban kasar amurka mike pence yana kan hanyarsa zuwa bogota ta columbia inda zai gana da shugabar kwankwariya na kasar venezuela juan guaido ya kuma gabatar da wani jawabi ga 'yan kungiyar lima kan tashin hankalin da ake ci gaba da fuskanta a venezuela to duka duka abinda za mu iya kawo muku a daidai wannan lokaci ke don ko da yake mun samu tangarɗar na'ura amma da fatar shirinmu na gaba za mu kawo muku rahotanni da suka buka alƙawarin muku to yanzu a madadin shi sarfili da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wato wacce ta shirya ta bada umarni malama juli da injiniyanmu na wannan lasariya wato mr bill baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc da ke sallama da ku sai a dakaci shirin yau da gobe salamu alaikum sauraro Assalamu alaikum shirin yau da